A shekara 2000 Ibrahim Bagudu yana ɗan shekara goma da ya tsunduma sha'anin ban dariya wata sana'ar nisha'antarwa kuma domin kawo canjin halaye kan wasu tabi'o'in zamantakewa. Tun da yi yanzu muna harkoki na wasanni na gargajiya da sauran ba da dariya da sauran abubuwa na fatarkarwa sannan a jawo hankalin mutane zuwa ga wani abu da wanda ya kamata da wanda bai kamata ba albarkacin shagulgulan al'adu ko na wayar da kai ana gayyatarsa lamarin da ya fifita shi cikin garin gaya domin samun abun yi duk lokacin da babu wasanni matashin ibrahim bugudu na gudanar da wasu ayyuka to kaga da shike ba kullum ne ba muna da sana'a daban-daban waɗanda muke ni dai ina da sana'a ta sai da maganin gargajiya na zahi ina ci da iyalina wanda ya horar da shi umaru tudu na ganin matashin samari mai niyya kuma mai ba da kai yanzu haka yana cikin fitattun 'yan wasa na kungiya yana cikin waɗanda nake ba matsayi mai wuyar takawa dan wasa ne mai kyau bayan ya halarci festival na ƙasar Nijar da dama da ma na yanki Ibrahim Bugudu na sa rai ga turbar hanyar ƙasa da ƙasa domin ya kasance abun alfahari ga birnin Gaya da kuma jihar Doso. A fannin tiyatar ina son ci gaba kuma ina son na tare da ni su ma su ci gaba sai mu yi tafiya tare duka sai mu ci gaba Allah ya ƙara ɗaukaka mu eh, mu wuce wannan wurin wanda za a ce yau jihar Doso ta taka rawa na gani da 'yan tiyatar na Gaya. domin cimma gurinsa wannan matashin na koken samun horo mai fa'ida.